والشكر على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله amma ba'du yan uwa huduban mu ta yau tana bayani ne akan karantar da mata karatu a cikin gida da kuma kula da abin da ya shafi bangaren ilimin mata godiya ta tabbatar mu Allah wannan da ya bayyana da hanya ta gaskiya ya karfafar da mu da aiku manzanni don su zama muna matsayin yankan hujja ya ɗaukaka wannan al'umma da alkur'ani zuwa ga mahi ɗaukakan misali allah maɗaukakin sarki yana cewa sarki ya tabbatar ma ubangiji wannan da ya halicci maza da mata gaba ɗaya halittar musu su ta abin da tsirin ƙasa ke fitar da shi da kuma abin da suke cikin kawunan su da abin da ba su sani ba na shi da na yadda ba abin bauta da gaskiya sai allah shi kaɗai yake bai da abokin tarayya wanda ya sanya mazaje su kasance su ne ke tsayuwar hidima akan matattakinsu akan abin da ya fifita sashen su da sashe na hanyar cesuwa na shaida annabi muhammadu baban allah ne manzonsa ne allah ya aiko shi zuwa ga jama'ar duniya gaba daya lalle tabbas annabi ya da sako ya bayyana amana sannan manzon allah ya bayyana halal ya bayyana haramun sannan ya yi bayanin sunna ya yi bayanin farilla an kirayi mutane zuwa ga hanya wadda take manzo Allah ya kirayi mutane zuwa ga hanya wadda take ta hikima ta hanyar ubangijinsa da kuma wa'azi mai kyau ya ku bayan Allah ku sani Allah bai halicce ku don wasa ba wannan duniya kuma ba ya halicce ta ba don a zamo a yi wasa kamar yadda wasu mu suka ɗauki wannan duniya duniya ce ta wajen kallon kwallo da kuma kallon raye-raye da abubuwa na kiɗi da abubuwa na holewa na jin daɗin rayuwa to Allah ba ya halicce mu don wasa ba sannan bai sa muna rayuwa ba a cikin wannan duniya don mu zamo mu yi da mu haga dama bai tsara muna abubuwa na jin daɗin duniya ba don mu je mu saba masa sai dai ku sani Allah ya sanya ku ku mutane ku zamo wakilan Allah ga kasarsa domin ku zamo masu gado ga aikin alkhairi ku yi tahiya zuwa ga kasa da ku da iyalan ku tahiya da gaugawa ku yi bincike da Allah ya faɗi cikin alkur'ani shin wai kuna zato nan halicce ku don wasa kuna zaton ba za ku dawo mu da ba idan ku kare abin da kuke yi na cin duniya ya ku bayan Allah Allah bai halicci aljannu ba da mutane ba don komai ya halicce su ba sai don su bauta masa bai sanya wuta ta zama sakamako ga kafirai ba ba dan kuma ya sanya wuta ta zama sakamako ga kafirai ba saboda sun ba ta Allah bai sanya wata ni'ima wadda ya yi muna ba cikakka wadda take bayyane da wadda take ɓoye face don mu gode masa bai gwada mana ni'imomi ba waɗanda suke ga hili ba ya yi mana komi ba ba dai don mu girmama shi sannan mu mutunta kyautarsa ya ku bayan Allah ku sani yana daga cikin wa Allah da'a yana daga cikin kyautatar da ibada ku yi kokari ku zaburar da matanku ku yi kokari ku sabkar da nauyin da Allah ya azamu ku na karantar da su ilimi ku cilastar da 'ya'yanku maza ku cilastar da 'ya'yanku mata na zuwa makaranta da kuma neman ilimi halin da muke ciki yanzu hali ne wadda mu tana neman samun matasa da ilimi tana neman samun mata da ilimi a waye gari al'umma in za su yin ibada sun sanya da za su yin ibada inda su in karantar suwa sun sai za su karantar suwa al'umma suna da ilimi shi zai sa gari ya yi lafiya shi zai sa mutane su zamuna lafiya lau sannan kuma su ban tsangwamar jama'a ku zaburar da makwabtanku da sarakunanku da 'yan uwanku na kusa game da zuwa makaranta kada ku yadda abubuwa waɗanda ba su da kyawu su ruɗe ku akan aikata su ku saba mu Allah kuna da labarin mutanen annabi Isa alaihi salam da annabi Dawud sun kasance cikin garinsu akwai wasu malamai masu kama musu karantar amma fa sai ya kasance idan al'umma suka je suka saba ma Allah sai malaman su zo tare da su su zauna tare da su su ci abinci su zauna tare da su su yi hira su zauna tare da su su yi mu'amala kuma ba su hana su wanga sabon Allah da suke yi ba kuma ba su kaurace musu ba ba su bar hulɗa da su ba kuma ba su yi batun su ba sanadiyar aikin da suke yi suna ganin ana sabon Allah ba su hana ba sai ubangiji ya buga zukatansu sai suka zo suna aikata irin wannan aiki na sabon Allah da waɗancan al'umma ke yi ashe kenan duk lokacin da kaga ana sabon Allah to yi kokari ka hana in kana iyawa ta hanyar kila bada da umarni in babba hake ko kuma ta hanyar yin suwa ta hikima ko kuma ta hanyar jawo mutane ta usulubi na hanyoyi masu kyau? idan abin ya buwaya to wajibi ne waɗannan da ke sabon Allah ka kaurace musu kada ka yadda da cewa abin gada suke yi kai ba ka yi don haka ba ka iya batunsu irin wannan yana ya jawo jidali muna da kissan labarin mutumin nan da ya kashe mutum 99 amma ya zo wajen wani mutum wanda ake ce marahim mai bautar Allah ya ce na aikata sabo na kashe mutum 99 halli min tauba Allah na karɓar tuba na sai ce ai mutum guda ma in ka kashe dan wuta yake balanta na kai ka kashe 99 wallahi wuta kai fakan malahu bihi mi'a sai ya sare mai kai tun hayi da shi ɗari fadalla ala alimin sai aka nuna masa wani malami wannan malami ya ce ya zo wajensa ya ce na kashe mutum ɗari fa min tauba Allah na yahi mini sai ce wa zai shiga tsakankaninka da kai da Allah tuba in ka tuba tuba na gaskiya Allah zai gafarta maka ya ce amma ina baka shawara tun da haka yi niyyar kwarai kuma ka tuba daga wannan sako to ina baka shawara ka bar wannan gari ka isa ga gari can akwai mutanen kirki ka ci gaba da ibada tare da su kuma ka yawaita yin tuba domin ubangiji ya karbi tubanka ya kama hanya bai kai garin ba sai mala'iki mutu ya ɗibi rayuwarsa mala'ikun rahama suka zo suka ce nasu ne aka ce mi ya ku suka ce ya zo ma Allah tubabbe don haka ko da Allah ya karɓi rayuwarsa ya tuba daga wancan laihin da ya yi na mutum ɗari da ya kashe mala'ikun azaba suka ce mun yi ku gaskiya ku ko mi ya ku suka ce abinda a hujjar mu mu kuma ya kashe mutum ɗari yana cikin wannan kashewar bai bari ba Allah ya karɓi rayuwarsa sai Allah ya aiko mala'iki ya zama hakaman bainahum ya zama mai alkali tsakankanin su ku me kuke jayayya sabon Allah ya yi ku me kuke jayayya tuba ya yi Za ka ce to a auna a a zo a auna a gani da inda ya baro zuwa inda ya yi ina ya zama nesa idan inda ya baro ya yi zama nesa to lallai mala'ikun azaba ku kama shi har yanzu bai kusanci ƙasar da ya kamata ya kama istighfari ba Allah ya karbi tuba idan kuma ya yi zama kusa ga wurin to shikenan ku bari a ba mala'ikun rahama sai su kai shi a cikin gidansa gidansa aljanna a ruwai imamu muslim sai ubangiji yawa ƙasa wahayi ya ce ke ga ƙasar da ya baro ki ƙara ba ki nisa ke ko wagga da zashina ke dan ƙarabo kusa kusa domin ni ina ƙaunar rahama gare shi ko da aka auna sura ta guda ya shiga garin aka auna sai ubangiji ya ce to mala'ikun rahama ku karɓe shi aje a yi masa wanka kuma a sanya shi aljanna na gafarta masa ashe sai malamai suka ce masu sharhin hadisin kamar irin rawdatul muttaqin ila sharhi da salihin sai suka ce kenan an fahimci a cikin yanayi na sabo idan mutum ya tuba daga sabo abu na farko wanda ake so ya canza layin waya ya canza abokai waɗancan da yake shan daga tare da su waɗancan da yake sata tare da su waɗancan da yake biyan mata ko yake zina tare da su ya canza su gaba ɗaya ya canza majalisa ya canza wurin zama mu'amala ce ta fara gyaruwa sannan kuma ya yi niyya ta kwarai akan aikin nan da ya ba zai koma ba ba zai sake dawowa ba Allah sai ya kyauta maniyarsa sai ya gafarta masa ya ku bayan Allah ku sani barin mata ta kima ba su da ilimi barin 'ya'yan mu mata suna cikin duhun jahilci to yana cikin abin da Allah zai yi muna azaba ran tashi alkiyama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ku sani dukkaninku makiyaya kuke kuma wallahi kowa sai an tambaye shi daga kiwon da aka bashi Allah madaukakin sarki yana cewa ya ku wani suka yi imani ku tsare kanku ku tsare iyalanku daga wata irin wuta wannan wutar abincin ta mutane malaman tafsiri suka ce su ne kafirai da kuma duwatsu malaman tafsiri suka ce gumakan da ake sassakowa ake bauta su ne za a konewa saman wannan wutan akwai wasu mala'iku masu kabri masu tsanani ba su saba mu Allah ga abinda Allah umurce su suna aikata abinda Allah madaukakin sarki ya umurce su ya ku bayin Allah ba abin da ya tabbatar mai iya mace da samun ɗaukaka a nan duniya irin ta san addinin ta na musulunci ta san musulunci ya ba ta daraja ya ba ta yanci musulunci ya kwato mata daraja wadda kafin musulunci mace ba kowa bace kafin musulunci mace ba a girmama mata kafin musulunci mace walakantatta ta musulunci ya zo an so mata yanci ta yaya mace za ta gane yancin ta shine ta fahimci addinin ta na musulunci sannan a kai ta makaranta ta nemi ilimin aqida ta san tauhidi a karantar da ita ilimi wanda yake lahiyayye daga cikin ilimin da ake son mace ta iya ta san ilimin sallah ita sallah da abin da ke lalata ta da abin da ke gyara sallah ta san qabliya ta san ba'adiyya ta san rukunnanta ta san farillanta ta san sharuɗanta ta san abin da ke lalata sallah abu na biyu a karantar da iyaye mata ilimi na azumi a karantar da iyaye mata na ilimin zakka a karantar da iyaye mata na hukunce hukuncen zaman aure da yawa mace idan ta balaga namiji idan ya balaga suna son juna kuma akwai dan hali sai a gan daura musu aure an daura musu aure amma ba su karanci ilimin auren ba shi karanka ne auren akwai mu'amala akwai zamantakewa akwai cisuwa akwai tarbiyya akwai zaman cikin gida akwai yadda ya kamata a kalli miji akwai yadda ya kamata bai kamata a kalli miji ba akwai mu'amala na iya dumi akwai mu'amala na zama akwai mu'amala na kula da 'ya'ya akwai mu'amala na tsare amana ta alkawali na aure yanzu mace za ta yin aure amma ba ta san amana ba da aurenta ta ki canza layi da aurenta layinta da take firamare ko secondary school da aurenta take wannan hulɗar samarinta na da wanda take tare da su sai su bugo mata waya ba su bambanta mata aure da wanda mata aure don wanda yake kaddarare shi aiki ne kenan akwai wadda mijinta layinta ta canza sai ta ɗauko lambar wani ashe mijin shi na da irin wannan lambar sai ta yi mistake ɗin kurin kalima guda na layi sai ta faɗa wa mijinta turukuna yana kallo ya gama ta ce kalimomin da take gaya ma wannan samurayin ɗin da ta tura ma wannan magana shi mijin shekaru su shidda bai taɓa ma sanin ta iya ɗumin ba ya kai cakuleti na biskidi na wawa wa'adi ma namiji a mai sai cakuleti kai kuma sai ka bashi baki ka wagar wawa an ce cakuleti kalmomi masu daɗi waɗanda ake waɗi wai na zamani su ta kwalwa ma wancan bata san mijin tana ba a shi ya danna rikodi daga karshe ya ya zauna da ita mata wance na san na aure ki saboda Allah ta ce min waru kaza kaza kaza kaza eh da karshe sai ba ta ce wallahi tallahi ta tuba kaza kaza kaza kaza kaza da karshe aboki ne ce to ka canza layi ka sake kiranta ka nuna mata dukuna kuma ya gaba ta bari ba wato ba abin da zai gyara zukatan mace ita mace komi na na bai gyara ta irin ilimi don haka kakka ga gaba ɗaya duk littafin garin ta har da ce a saka kullun ta zanka da ka karatu kullun ta maimaita zuwa makaranta kullun a jaddada mata wani ilimi to wannan ilimin shi zai tauye zuciyarta daga saba ma Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku saurara ku yi wasicin alheri da tausayi ga mata lallai su mata an halicce su daga karkatattun a wazulan kwasassu ba su iya miƙewa akan hanya in ka ji daɗi da ita na saduwa ka ji daɗi da ita karkatar nan tana nan in ka ce sai ka miƙe karkatar to za ka kare ta kare ta shine ka sake ta wani ya zo gida ne bai cimma mata te ba sai bincika ina wance zaka ce ai ba ta nan tana nan gidan wanka gida na na family haka kowa ya yi aure sai ce to shi ita ba ta zama ta da ta zo wajen 'yan uwana ai gara ta zauna ɗakin ta sai kira ta kira ta zauna ya ce wance yanzu so kusan nawa ina ta hana ki zama gidan yan uwana ki zauna ɗakin ki duk yadda kike son su na hi ke son su ban son a ce ga wani abu wanda ki yi ki bari in wata lalura ta kama sai a zo a haɗu ita ko mace ce wadda komi komi na ta komi za a yi ta zamo ta sani irin akwai matan da irin wannan ne har inda baka tsaye ta ba baka ce ta tsaya mata sai ta wuce eh, ran da ya ce to tsaya ki ji na yi rantsuwa da Allah in ki sake zuwa gidan nan da ni hana ki gidan wana na sake ki saki uku yana rufe baki ne sai ta da gudu ta yi gidan ya rike baki gashi ya kira ruwa ya kulma mata eh, eh, ya taba mata risit ta hasu uku ya rasa zashi shi jahili ita jahila ya sheka da gudu ya shiga cikin gida ya ɗaɗa mata mari ya ce na dawo da ke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un matasan mu wajibi ne a zammar da su su zo makarantun ne su yi karatun addini babban karatun da ke gyara rayuwar mutum ita ce aƙida mutum bai iya sanin yadda abin da yake wajibi gare shi sai ya fahimci tauhidi yadda Allah yake siffantuwa da shi yadda siffar da ta sabbata ga Allah da siffar da ta koru ga Allah in ka fara sani sai ka san girman muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ka san adadin iyalansa ka san adadin jikokinsa da bayansa da matansa ka san adadin sahabbansa da matsayinsu sannan ka sake dawowa ka san abin da yake tauhidul uluhiyya da rububiyya da al-asma'i was da tauhidul mutaba in ka san su sannan fara karantar da kai ibada da mu'amala akwai wanda zai yin aure shi abin da doka aure ya sadu da mace ta haihu ya bata abinci akwai wanda ta rike mijin ta ce don Allah ya kai ni makaranta ce makaranta ba kuma can da an ka haye ki ki girma ba a karanta da ke ba ki samu na sallah ba ta ce lam yaku ni ya ce to ai lam yaku kina ya karanta fatiha da suraki ki ta sallaki rannan wani abu ya faru ta ce wane ina son a gyara mini matsalar ga kaza ni wa ni cikin sallah ya ce to ai ni da kike tambaya sallan ma daga sati sati ni kai an hakwaso su rikici an hakawo ma wani malami malamin ki kai min shi jahili ita jahila to aka waye gari kaga to ƴaƴan da za a haihuwa kaga sai a samu ƴaƴa waɗanda musulunci ba zai alfahari da su ba ya ku bayan Allah kowa ya yi kokari ya koma gida ya tabbatar da mata ta yana zuwa makaranta ko ya karantar da ita ko ranar tashin alkiyama ko haɗu ta ci ma kwala ko kala'ance ta tala'ance ka Allah ya kare mu shehu usman bin fodo ya yi littafi sunan littafin irshadul ikhwan ila ahkami kurujin niswan shirye da yan uwa mata zuwa ga hukunce hukuncen hitan mata sai ya kawo hita goma sha biyu wadda a wajibi mace ta yi babban hita ta farko wadda ya kawo hujja cikin bukhari ita ce hitan mata zuwa ga neman ilimi na addinin musulunci baka da wata hujja kamar yadda ka san kana neman kuɗi baka da wata hujja ka bar iyalinka cikin jahilci ba su da suke ibada ba ba su da suke tsarki ba ba su da suke ibada ba wajibi ne ka karantar da ita ko ka kai ta makaranta ko na tashi alkiyama kula an ci juna inna allahu malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima wa qumu ila salatikum yarhamukumur rahman